masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin kalaman da kasuwar gumin hatsabibin dan bindigan nan wato mai gidan dan bindiga ballatar da katalla wanda kira da suna halilu katalla sububu da ku ji irin wasu kalamai da kuma wasu sakonni da ya sako a cikin wannan faifayen bidiyon kamar yadda kuke gani sai ku gyara zama tsab domin kallon bidiyon za dai ku ji irin kalamai da yake yi akan cewa a daina kashe musu yan uwa fulanika kuma kazalika ya haɗa yawancin goma 'yan bindigan nan gaba daya su alilu su bubu su ado alero su bello turji su gwaska su black da dai sauran manya-manyan kuma 'yan bindigan duk ya hada su ya ambato sunakin su a cikin wannan bidiyo tare kuma da ba shawara da kuma gargadin su akan su daina kashe fulanika to abin tambayan su ne anan su kuma hausawa za su ci gaba da kashe su da kuma jami'an tsaro kamar yadda bello sububun kamar yadda halilu yake bayani a cikin wannan bidiyon kuma kazalika ya ambato sojojin kasar ta najeriya da kuma haɗin gwiwan da sojojin za su samu da na nijar da amurka da afghanistan da ko ina ma yace ce ko da kuwa an kawo su to su fa suna nan akan daidai dole sai dai a zo a zauna a teburin sulhu hakan ne shine abin da zai iya kawo karshen wannan ta'addanci amma dai masu sauraro ku gyara zama tsaf bari dai mu fara sako muku bidiyon ku ji irin jawaban da yake na tsawon kusan mintuna biyar daga bizani kuma za dai mu so da kuma da ku bayyana mana irin ku ra'ayoyin sannan daga nan kuma sai mu daura da sharhi amma masu sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakken bidiyon idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan cewa ta mai albarka za dai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka domin kallon cikakken bidiyon sannan don Allah ku yi sharing domin 'yan uwa su ma su gani. alhaji ado turji black wa alai shinge to duk ina kira gare ku mu tsaya mu tsaya mu bi dama yan uwan mu yancin kan gaska don Allah don annabi don hanyar hillanci don nuna da mun kasha na hillanci yau ko bahaushe ya tuwo wajenmu ya sha nuna hillanci mun kwalli ɗaya bai hillancin don hanya hillanci ni ba na ce abu sata ba har abada ni ba na ce abu sata ba har abada to kowa mu tsaya tsayin daka mu tsaya tsayin daka mu bar kashe yan uwanmu da kamu a bar filaye a bar wa filaye sata don Allah ni shine roƙona zamfara a bawa ba hillaci sata nan nake a sata sokoto a bawa ba hillaci sata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 baska bulas kuni ka saurari arewacin najeriya ina sauraren ina sauraren wai fatsakarwa da na yi ku ta gurɗinmu na hillanci yi wannan zama na raga mu dangi kula don allah don annabi ya ku yan uwanmu na hudun najeriya afirka gaba ɗai ku saurari wannan bidiyo namu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 don Allah don annabi ko da ba a sulhun gaba na gwamnati ta take kiran mu to mu raga muhimmanci da kuma wannan nabi mu azanna lahiya kun gane yan uwa na filani ku ne ka roƙo duk ga fahillaci yake na Najeriya na roƙe shi na koma na roƙe shi don Allah a raga muhimmanci kuma suna na fahillaci na bai san ba faɗin Najeriya gaba ɗaya ni ne ka talla hariri su ruhu wanda kun ji ana faɗi ni ne insha Allah mai gidan su turji ni ne gani na roƙi hillanci na roƙi hillanci duk inga hillanci yake saurare ni na roƙi hillanci a raga mun bahillanci mu tsaya tsayin da ka aikin ga ne da a yi shi malaman duk duniya ga ku kuma duk addu'a da za ku yi ta Allah kawo mana sulu duk wani malami da kawo mimbari aini aini aini ya roƙi Allah kawo sauƙi abun ga ya yi da ce ai kaza ai kaza don wani da tana kai ƙarshen abun da yanzu ta kai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 duk wanda yaro ne ya gane mai bakin uwa ne wanda ka tsayawa ya gama shi da wanda ke? don Allah don annabi ni ka talla ni na ba da sanarwa ka an shi kayan ka ka ajiye in ko baka mai baka ce mai gida ya hukuncin bindiga ya kama shin ka an shi bindiga ka ka aje da a bari yayi wanda a ba shi wata bindiga ko da yanzu sai yaro yayi laifi sai a koyi wanda da sai yayi wanda da ba shi bindiga ba shi kenan ba kidan ka wannan matsalolin to da Allah mabbiya masu bakin uwayen suna hada mu wa Kaduna mu muna fara ni shi ne wai wani aka yi mu ne a jihar Zamfara Katsina bala'in da aka hada muna saboda shonkin abin da bai kai kawo ba mu rasa ɗan uwanmu da yawa cikin hudu ɗin zuba wanda ba sai na bayyana ba kowa ya sani mu dai domin ina roƙon fillanci abin da Allah zai kawo shi ba mai hana to abin da ya faru ya wuce masu sauraro kamar yadda kuka saurara dai wannan shine dai katsalla halilu sububu wato mai gida a kasuwar kuma dan bandagan nan bello turji katsalla kuma kun dai ji irin kalaman da yake musamman ma a farko farkon bidiyon nashi a farkon jawabin nasa bayan ya gama kiran wasu manya manyan hatsabi ban kasuwar kuma dan bandagan wanda kuma sauraro ba falalle bane idan kun san su domin mun san daga cikin su kawai iya turji kuka sani amma akwai sauran yan bandagan da sun fi turji hatsabi banci da kuma masifa kawai shi turji don ya kasance yana yawan fitowa midiya ne yana maganganu kuma kun dai ji irin kalaman da Halilu Sububun yake akan cewa shi fa ba shawara zai bayar akan a daina sata ba kawai shawarwarin da zai bayar shine a daina taba kayan fulani wato dai a takaice dai duk wani ne dai su daina tabo shi to kun ga dai idan aka ce za a yi duba da tsaraki a cikin maganganun su kamar fa iya su ma so suke su jaza fada tsakanin fulani kenan da Hausawa musamman ma tunda kun ji sana maganan za su daina taba fulani ka ƴan uwansu za su ci gaba da taba Hausawa kuma kuna kuma kun ji cewa yanzu haka a wasu garuruwa da dama wasu mutane sun fara fusata akan yan fulanika ba don malamai da kuma wasu shugabanni sun tsaya tsayin daka ba da yanzu akwai gudanar da dama da hausawa sun fara kashe fulanika kuma kazalika ne kun ji kalaman da yake yi akan cewa matukar idan ba idan ba sulu akai ba ba za ta taba iya kawo karshen su ba sannan kuma idan kuka yi duba kun ji dai gwamnatin jihar Zamfara garin da su buban suke da shi turjan kun dai ji gwamnatin jihar Zamfara ta bayyana akan cewa ba za ta taba yin sulu tsakanin ta da 'yan bandiga ba abinda ta tsani tsakaninta da 'yan tada kayan baya kawai sai dai barin wuta da kuma kawo karshen su sannan idan kuka yi duba yan bandagan nan su kwashe sama da shekaru tara kenan suna addabar arewacin kasar ta Najeriya su a wani bangaren suna so a zo a zauna a yi sulu yanzu kuma gwamnati ta ce cewa ba za ta yi sulhu da su ba sannan a wani bangarorin ma da ko an yi sulun da su ko an zauna teburin sulhu an yi sulhu da su maimakon a karbi makaman da suke hannun su sai a kara basu makaman nasu su kara koma da su cikin daji domin da makaman suke zuwa gonan sulhu sannan idan an gama sulhun ba za su zubar da makamai ba haka za su ƙara ɗiban makaman su su ƙara komawa cikin daji wasu lokutan ma ana sulhu sai dai ku ji wasu 'yan bandigan a can sun kai farmaki. tabbas zai lamarin ta'addancin da ke addabar kasar ta Najeriya ba abin da zai iya kawo karshen sa face kawai a ci gaba da ta kasar da addu'o'i domin fa tabbas kusan dai kusan kullum lamarin ƙara girmama yake kusan kullum lamarin ƙara sauya salo yake kusan kullum dai ƙara lamarin ƙara dagulewa yake domin kusan kullum dai al'umma da dama zaka ji suna bayanin irin yadda 'yan bindiga ke ci gaba da cin karnukan su babu babbaka da kuma irin yadda suke kashe ku amma shin masu sauraro ana ku tunanin wani irin hanyoyi ne kuke ganin ya dace da abi domin kawo ƙarshen wa'annan 'yan tada kayan bayan tunda dai zamu iya cewa gwamnati ta gaza magance wannan matsalar tsaro shin kuna ganin ya dace da al'ummar gari su fara ɗaukan matakai kamar yadda wasu malamai suka fara bayu shawarwari akan cewa mai mota ya sai da motar sai sai makami domin yanzu makamai a arewacin kasar ta Najeriya tafi ka je ka sayi mota shin kuna ganin sayan makamai ga al'umma yan gari shin kuna domin kare kawunansu daga yan bindiga shin kuna ganin hakan abin zai iya faɗaɗa mai ido ko kuma a kuna ganin cewa tabbas abin zai iya rincaɓewa domin daga bayan an gama yakan yan bindiga waɗanda suke da makamai su ma za su koma su zama yan da kayan bayan ne ita kuma gashi gwamnati har yanzu dai tana bayyanawa ne akan cewa tana iya bakin kokarinta domin shawo kan wannan matsala su kuma yan gari har yanzu dai gani suke babu wani abin da gwamnati take yi sakamakon la'id da lamarin kusan kullum dai ƙara girmama yake gwamnati ta gaza yin komai ga sanannen dai sai bidiyoyi suke suke daura a shafin tiktok domin wannan bidiyon ma a shafin tiktok aka samo shi wanda suke rubuta mai suna da user amma kuma suna gama saka bidiyon suka share bidiyon sannan kuma kun ji irin furcin da halilu sububu yake yi akan cewa sau ma sauran shugabannin yan bandagan su ma su bidiyoyi in suka tashi bidiyo su turo musu a cikin group su na hillanci kun ga kenan ya tabbata planikas plani 'yan tare kayan bayan nan suna amfani da kafafen sada zumunta gurin da suke sadarwa da ɗan uwansu amma kuma har yanzu dai an gaza shawo kansu sannan kuma idan aka yi duba da irin yadda mutane a cikin gari suke faɗan ba daidai ba idan mutum shi ba ɗan ta'adda ba ne ya kalamai na ba daidai ba nan take dai za ga jami'an tsaro sun zo duk inda yake da ga an kamo shi amma su kuma ga 'yan ta'adda suna amfani da wayoyin sadarwa amma kuma har yanzu dai an gaza shawo kan matsalar wannan lamari dai kawai tabbas mu ma dai zamu ci gaba da bayar shawara da koma ga Allah subhanahu wata'ala kawai a ci gaba da addu'o'i har Allah ya kawo dauki Allah ya mana maganin waɗanda suke da hannu a cikin wannan lamari domin wannan lamari fa ya wuce tunanin mai tunani kuma kazalika ya wuce fahimtar mai fahimta fa abin da za ce kawai sai dai masu sauraro don Allah da ku ci gaba da ta kasar ta Najeriya da addu'o'i manya-manyan addu'o'i da kuma sadakoki da dama domin Allah ya kawo ɗauki.